Jakada Richard Mills ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar USAID ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so. Mills ya ce an ayyana Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun a shekara 2013. Saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaƙa da su. There's no friend of Nigeria that has been stronger and its condemnation. of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States. A nan, Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da ya fi Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa kuma tabbas da a ce sun taɓa samun shaidar da aka gabatarwa Amurka cewa ana karkatar da kuɗaɗen hukumar zuwa Boko Haram nan take za su yi bincike tare da abokansu na Najeriya, in ji Jakada Mills. To sai dai duk da wannan tabbaci da Jakada Mills ya bada, Majalisar Wakilai ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai bincike kan wannan batun. Kamar yadda ɗan majalisar wakilai daga Yamal ba ta jihar Gombe, Inuwa Garba ya shaida mani. Da ƙungiyoyi irin NGO NGO da suke ƙasar nan, da abubuwan da suke gudanarwa wadda abun shi kansa abun a yi tambaya ne domin irin biliyoyin da yake shigowa kasan nan daga 2022 zuwa 2024 wannan kungiya ta usaid ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan biyu na dala da miliyan 700 najeriya amma a halin da ake ciki a yanzu a wasu guraren da aka ce an shigo da kuɗin da taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu wasu suna zaune da nake miki magana na wasu ba su karya ba ba abinci ba gudun kwana ba makaranta ba ruwan sha ba hanya ba hope so don haka wannan za mu bi kamar yadda na kawo ƙuduri kuma mu ga ina aka kwana na fito daga ɓangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro musamman harkar boko haram wadda ta yi kaca-kaca da arewa maso gabacin najeriya yanzu ta canja salo ta koma arewa ta yamma ga shi da yanzu abin da ake magana kekin sani kowa ya sani cewa idan ka tafi sokoto katsina zamfara kebbi kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da niger babu magana zaman lafiya kam sai dai kale Abun ya canja salo duk ƙasar da bata da tsaro to bata da tattalin arziki bata da ingantaccen ilimi ba ta da ingantaccen harkar noma so da zaran wayannan abubuwa ba sa nan to fa dukkan wata masifa Allah sauke ana tare da ita jakada Richard Mills ya ce burin kasar Amurka shine karfafa dangantaka tsakaninta da kasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa domin ganin an samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.